يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a daidai wannan lokaci don gabatar da tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 24 ga watan ramadan hijira shekara ta 1441 insha Allah ta'ala kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai sannan ya ba mu ikon aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin bayin da ake karɓan addu'o'insu ake gafarta musu suke dacewa kuma da dare na lailatul qadr a cikin wannan wata mai albarka muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyaɗar dogo samanta ƴaƴa kasanta ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ya haɗa fuskokinmu da na iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu a gidan aljanna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da Kur'ani zai cece su gobe kiyama wannan annoba da ake fama da ita muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ƙarshenta muna roƙon Allah subhanahu wa waɗanda suka rasu dalilin ta Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin bayin da suka samu darajar shahada muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa wanda suka kamu da ita Allah ta'ala ya ba su waraka ya ba su lafiya waɗanda ba su kamu ba Allah ta'ala ya ci gaba da kare su dukkaninmu gaba ɗaya Allah ta'ala ya mana tarayya wajen sanya ta ta zama rahama gare mu ba azaba ba kamar yadda aka saba kullum ba laifi mu fara da abin da ya sawwaka na tambayoyi insha Allah ta'ala wannan ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam nake roƙo o Allah nake roƙo ya gafarta wa iyayen malam da na alaramma da mu baki daya amin ya hayyu ya qayyum Allah ya kare malam ya tsare shi daga dukkan sharri ya azurta shi da abubuwan alheri na ƙur'ani, amin ya hayyu ya qayyum malam menene matsayin auren matar da mijinta yayi ridda bayan suna cikin halin aure din menene matsayin matar to Allah ta'ala ya gara kare mana imaninmu Sheikh Muhammad bin Salih al uthaymeen Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayh a cikin nurun al-dar da fatawa arkadin Islam shafi na 279 yana cewa yin ridda yana bata aure automatically daga mutum yayi ridda yana auren mace wata take musulma wannan riddan yana yin sa take auren ya lalace don haka yake cewa idan mace mijinta ya ridda ba ta fita daga cikin halaye guda uku da ya zayyana a fatawa arkanin islam namba na 279 yace al'ula alhala al'ula akwai halin farko shine kasance yayi riddan bayan gabannin a daura auren ana yunkurin ɗaura aure sai yayi ridda yace nan ɗaura auren ya zama haramun da shi na biyu an ɗaura gabanin ta tare ko ta tare gabannin mu'amala na aure tsakaninsu a nan ya ce take ba za a ce ya sake ba sai a ɓata auren saboda an daga an kula amma babu abin da ya faru na mu'amalan aure so da haka sai a yi ɓata auren take sai na uku shine an yi auren har an kusanci juna wal iya billah sai yayi ridda a nan take na riddan ba ta bukatar shika auren ya riga lalace matukar ita tana cikin musulunci na'am me za ta yi ne za ta fara idda idda idan tana cikin shekarun idda da watanni za ta yi wannan wata ɗaya biyu uku in na jini ne za ta yi ɗaya ta yi na biyu ta yi na uku in na ciki ne ta jira haihuwar cikin sannan kuma ba a barin ta kusa da shi a wannan halin idan kuma kaddara tana cikin idda din sai ya tuba ya dawo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tuba da ake bukata taubatan nasuha ya tuba zuwa ga Allah to a nan yake cewa ana iya gyara auren wanda ita ce fahimtar hanabila da shafi'iyya amma malikiya mafi yawa suna ganin cewa ma idan ya taɓa yin haƙurin shi ya fi har abada ala ayi halin ba a samu dalili da ya haramtar ba amma kuma yadda suka yi bayani dole kuma a yi kaffa kaffa saboda wani in yana bukatar auren zai yi kaman ya dawo sannan kuma ya sake kobawa gidan jiya to kula ga wannan ridda na bata aure kuma abin da ke kan mata ne sai ta yi idda wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna roƙon Allah ya gafarta wa iyayen malam amin ya hayyu ya kayyum malam Allah ya sanya su a aljanna kuma ya sanya albarka rayuwar malam da aran ma amin ya hayyo ya kayyo malam ina da tambaya wacce ke damu na. shekaru sha ɗaya da suka wuce ina cikin shekara ta biyu a kwaleji lokacin abin ya faru wata rana na shiga gidan makwabta ta taga sai na saci kudinsu wanda adadin kudin ya kai ina ga wannan ba kudin najeriya ba ne na fi gani ya zama kudin kasashen afirka da suke renon faransa so ya kira dai dubu ɗaya na kudin kasarsa a ranar ya kamata mu kwana ba tare da cin abinci ba saboda ba mu da hali sai na ba da kudin don sayo abinci duk gida sai aka saya a gidanmu kowa ya ciye ƙoshi shin zan iya faɗawa wa masu gidan ne yanzu ko menene mafita gare ni malam abun har ga Allah yana tsananin damuna a cikin sharhu manzumati usul al-fiqh wa qawaidihi na shaykh muhammad bin salih al-usaymin al-wahibi al-tamimi rahmatullahi a shafi na 59 da 60 da 61 na guda uku nan ya yi magana mai tsawo a kan irin waɗannan hukunce-hukunce da abin da ya shafi mutum ya ɗauki abin da ba nasa ba na farko ɗaukar abin da mutum ba nasa ba kafa an sata ne haramun ne a musulunci amma akwai wasu wurare da yake da alaka da sirrin rayuwa to a wasu halaye Allah ta'ala yakan halattar wa mutum wani abin da yake haramun ne don halin da ya samu kansa a ciki min babin misal da ya kafa hujja shine mu duba ayar da Allah ya ce حرمت عليكم أمهات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله so kaga anan Allah ta'ala ya haramtar sai ce faman turra ghaira baghil wannan shine muhallu shahid cikin suratul maida aya ta uku muhallu shahid Allah ya haramtar da mushi amma sai muke samu kansa a jeji iya tafiya dukkan wani abinci na halal babu kuma zai iya mutuwa a wannan halin ne matsayin cin mushi ya zama halal gare shi don me don halin da ya samu kansa sai ce da kula da wannan aya ta ma'ida mushe haram ne amma sai Allah yake famani turra ghaira bagin kaga kalman ibturra iya nufin wanda wahala ta shigar da shi ba shi shigar da kansa ba halin da ya samu kansa tilasta sa shi ba shine da gangan ya kirkiri halin zan ya shiga ciki ba sai sai to anan ya zama halal gare sai sai to haka akwai ababen da sukan zama na ɗan gajeren zango kaman abinci ruwa magani waɗannan ababe da suka zama tilan su ne abubuwa na zarura na rayuwa ba abubuwan jin daɗi ba in abin ya shafi keke ne ko mashin ko mota to wannan bai halarta ba saboda jin daɗi ne amma abinci abin sha magani irin waɗannan na zarura da kai tsaye bayan da ka iya sai ce idan an samu sharuɗa guda biyu a ɗan gajeren zango Allah ta'ala kan halattar wa mutum abin da ya haramta gare shi a hali na farko shine ya zama babu wani abin da zai magance wannan damuwar sai shi wannan abu yanzu in a wannan kuɗin dubu ɗaya da ya ɗauka in akwai gidan makwabta da zai je samu abinci ya ci na halar ko kuma akwai mai bashi bashi ko akwai mai bashi kyauta ko iya da abin da zai bayar a yi jingina a bashi ya siyo abinci to wannan daukan kudin ya zama masa haramun don me don iya da wata hanya ta halal da zai ake ta wanda ba su ya jaye wancan ba shine jar shari'i na farko sharadi na biyu kuma ya zama in bayan na farkon ya cika na biyun ya zama wannan abun zai maganta abun da ya dame shi in yanzu mutum zai dauki 500 din ya sai abincin kuma abincin ba zai koshe shi ba ba abun da zai yi to ko da bai da wata hanya a duniya sai wannan naira 500 din a nan ma ya zama haramun gare shi don me don wannan abin ba zai maganta damuwar ba to a waɗannan halaye guda biyu in har suka cika to abin da ya shafi abinci abun sha magani na lokacin da kake cikin damuwa ba ko mutum ya ci abincin sati ko shekara ko wata guda ba a daidai tayin da kake cikin damuwa to a nan shari'a ta kan yi sauƙi don me don muhimmancin kare ran mutum kamar yadda Allah ta'ala ya haramtar da mushe amma in zaka mutu a jeji mushe ya zama halal gare ka amma kuma ka yi guziri don cin mushe kuma bai halatta ba kuma kana ɗaukar mushen kana ci sai ka ga wani abincin halal to anan mushen ya koma matsayin haramun yanzu halattin za ka ci ko da ku a halin tafiya ne so ita shari'a ta yi wannan sauki ne don ta yi mai don ta kare rayukanmu da wannan malam yake faɗa a cikin littafin nasa shafi na hamsin da tara da ta take cewa ka'ida ce tabbatacciya a wurin malamai cewa abdarurat tubihul mahzurat wato abu na zarura na tilas na necessity yana iya halartar da wani abu da da aka hana shi amma wannan sai a kiyaye shine wani abu da ke zuwa a gajeren zango ba na rayuwa gaba ɗaya ba a yanzu idan Allah ta'ala ya baka hali abinda zan baka shawari shine ka yi kokarin samun su tunda ka wadata ka fi karfin wannan ka ne da kudin zuwa gare su kawai ka ba su ka ce tsautsayi ya sa wani lokaci dubu kaza na kudin kasar taku ya fada nasu ya fada hannunka tana so a kai musu sai ka tura musu ka duba wata hanyar da za ka yi ka baya me dalili saboda in abu ba naka bane kuma Allah ya baka hali a gaba ko da a zarura kai ake da shi ka sai abinci ka ci to lokacin da ka fi karfin wannan abin dan ka kubuta a lahira to ka mai da shi shi yafi saboda yanzu Allah ya buɗa maka ai ana iya cin bashi a biya to yanzu sai ka kaddara wannan abin tun da kana da hali gara ka ba da shi wannan kuma saboda ka tsira in ba haka ba in mutum ya yawaita ɗaukar haƙƙin al'umma gobe kiyama zai zama fallashashe wanda mazu Allah ya ce masa al-muflis a hadithin muslim al-muflis a tadiruna man al-muflis da ya ce wasu habbai kun san waye matsiyaci hadithin muslim hadithi da 2581 suka ce innal muflisa suka ce min a mufsidun man muhuri suka ce al-muflis fina man wala mata suka ce matsiyaci a cikin mu shine wanda bayi da kudi bayi da dirhami bayi da kadara annabi ya ce a'a sallallahu alaihi wasallam innal muflisa min ummati man ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa ya'ti wa qad daraba hadha wa qadhafa hadha wa shatama hadha wa akala mala hadha فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذت من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ce wannan wanda bai da kuɗi ba shine matsiyaci ba matsiyaci mai ya ati yawmal kiyama annabi ya ce shine wanda zai zo gobe kiyama bi salatin yayi sallah wasu yamin yayi azumi wa zakatin ya ba da zakka wa hajjin ya yi aikin hajji duk waɗannan ya yi ba ma ya yi ba har an karɓe su an ba shi lada wanda shine mafi wahalan abu a karɓi aikin to shi har an karɓa annabi ya ce sai ya zo kuma ta wani ɓangare wa kadi dora ba haza ya da kiwali wa zafa haza ya yi wa na kazafi wa shatama haza ya zagi ne wa a akala mala haza ya ci dukiyar ne kaga inda maganar cin dukiya take annabi yace fa yu'ta li hada min hasanatihi wa li hada min hasanatihi sai a dauko sallah a ba wanda ya zaga a dauko azumi a ba wanda ya saci dukiyarsa a dauko aikin haji a ba wanda ya wakaza sai a dauki ayyukan sana alkhairi a ta biyan bashi annabi yace sai a waye gari aikin alherin duk da aka masa recording aka rubuta sun kare amma jama'a da ya zalunta ko ba su kare ba sai a tsaya a wurin sai a fara dauko zunubansu kuma ana dora masa so aikinsa duk na alheri da ya an karɓa sun kare yanzu a ƙara zunubai kuma a kansa bayan an ƙara na bai sai a kora shi wuta muhallu shahid kaga shine wa akala mala haza ya ci dukiyar wani dalilin wannan kuma a kai shi wuta so kula ga wannan a ka'ida da nasiha da nake shirya, in dama ta samu duk da cewa a yanzu lokacin ya kai shekara sha ɗaya to a yi ƙoƙari a biya saboda duk abin da za a ce sai an je filin kiyama a kansa to gaskiya babbar magana ne mai imani baya wasa don filin kiyama ba taro ne na trade fire ba filin kiyama magana ce ta gaskiya so wajibi ne a kiyaye in kana da hali ka da musu shi ya fi sauki tare da cewa in a wancan lokacin kana cikin halin da rura sharuɗa da muka kira sun cika kamar da suke cikin sharha na manzuma na usulul fiqh wa qawaid na ibn uthaymeen rahimahullah Allah maka sauki amma sai da ka samu wadata kuma kane da shi din yafi aminci tare da kai wallahu ta'ala a'lam karama sai mu shiga tafsiri insha Allah za mu tashi a darasi na 24 watan ramadan hijira shekara ta 1441 babbar magana mun so mu kammala bakara amma dai bana ganin zai yi arama kamar yadda muka fara niyya don ga ramadan din kwanaki sun zo karshe muna da kasa da sati daya cikin ma watan gaba daya sannan kuma karatun har yanzu da jan aiki to Allah ta'ala dai amfana da mu da dan abin da muka yi ba wai gamawan shi ne muhimmi ba a fahimta kuma ya tasiri a aiki da shi idan aya ma goma muka yi duka ramadana kuma muka fahimta muka yi aiki to an ci riba shi karatu din a fahimce shi kuma ya aiki yasa ba mu cika daukan ce al'adan ayi tafsiri ayi zuku shine manufar ba a mu duba takaitattun sakonni da zamu ɗauka mu roki Allah ya ba mu ikon aiki da su na'am a rama ayatan da tashi aran mai ce za mu tashi aya ta 243 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني alam tara ila alladhina kharaju bakai dubi ba zuwa ga waɗanda kharaju suka fito min diyarihim daga gidajensu wahum alhali su ulufun dubbanni ne hazara almaut saboda tsoron mutuwa faqala allah sai Allah yace musu mutu ku mutu thumma ahayahum sai rayar da su inna Allah lalle Allah lazu fadlin ala nasi ma aboti falala ne ga mutane walakin na aksaran nasu sai dai mafiya yawan mutane la yashkuruna ba sa gode masa wannan aya na daga cikin abin da ake cewa parable na ƙur'ani da kuma kasas da ƙur'ani ya kawo don ya karantar da mu rayuwa bisa ga abin da ya faru ga wasu wanda suka rigaye mu iya daga cikin usulubin ƙur'ani yake kawo mana laburra kala-kala saboda me saboda shi kissa da tarihi da labarai da misalan waɗanda suka rigayi mutane yana da tasiri a zukatansu saboda ba wani abu ne kawai da ake baka shi a siffa kawai ta insha'i ba a'a wani abu ne da yake habar ya riga ya auku sai ake gaya maka shi sa a wurin malaman balaga akwai alfarq bainal khabar wal insha shi alkhabar shine abin da ya faru ake hakaito maka shi wanda yana yiwa wanda ya faɗa ka ce yayi gaskiya ko bai gaskiya ba amma in sha'i kuma shine kirkiran labari kawai da zai kama hankali a fada wanda shi ba babi ne na a gaskata ko a karanta ba sai dai a ce yayi ma'ana ko bai yi ba to da haka wannan aya khabariya ce labari take ba mu na abin da ya faru kuma magana ta Allah subhanahu wata'ala kullun ita gaskiya ne babu kuskure a cikin ta babu ah, tuka da warwara babu abin da yake ba gaskiya ba alam tara Allah yake ba kai dubi ba alam tara anan asali istifham ne amma istifham litta'ajjub wato tambaya ake yi amma ana so a gaya maka wani abun mamaki ne kissa ce ta wasu mutane na'am waɗanda Allah ta'ala ya rayar da su a wani gari Allah bai gaya mana wani gari ba a cikin kissar ya ba mu ita a dunkule ya ɓoye sunan garin ya ɓoye zamanin wani annabi ne ya ɓoye ta ina suka fito ya koya cikin wata alkarya ce cikin wata kabila ce saboda me saboda waɗannan ba su suke da amfani ba abin ke da amfani a gaya mana hakikanin me ya faru kuma wani darasi da izina muke koya a ciki mafhum tayyib so da ka Allah sai babu labarin mutane ne suna zaune a garin su yadda kissa take shi da cewa da suke taruwa a garin akwai mawadata akwai talakawa duk Allah kuma ya jarrabe su da alwaba malamai sun gangano don suka ce yaƙi ne in an zo yaƙi sai mawadata su gudu su bar talaka sai aka ci talakawa na biyu suka ce alwaba wato wata annoba ne ta zo masa. a magana mafi inganci na malaman tafsiri da kuma jumhur na malamai shine annoba ce Allah yake turo wa garin wannan hujja ta fi karfi dan waɗanda suka ce yaƙin su ake zuwa yi kawai ba su da dalili da ya wuce ayar da ta biyo bayan ta 243 ita ce ta 244 da ta ce wa qatilu fi sabilillah to wannan shine abin da suka yi itimali da shi amma abin da kissa ta nuna shine annoba Allah yake dora musu yadda muke fama da jarrabawa na covid-19 din nan yanzu mafhum tayyib me ke faruwa idan annoba ta zo sai mawadatan su gudu su bar garin sai su bar talakawa a ciki idan ta zo sai talakawan da dama su rasu mawadatan ba sa dawa sai annoba ta kare sai su dawo garin idan suka da sai suka ce wa talakawan da mun zauna irin ku ma da mun mutu talakawa su rika ce a mu kuma mu ma fa wallahi da mun gudu irin ku da muna da hanyar tsira ai mu ma da mun tsira to su mawadatan suna ga wayen suke kubutar da su su kuma talakawa suna zaton cewa zama a gida da suka yi ba su da halin guduwa shine halakar da su shine sai suka cire Allah subhanahu wata'ala akan shi yake rayarwa kuma shi yake kashewa wannan shine darasi na farko da muke koya babu wani gari ko ƙasa ko kaza da zai rayar da mutum ko ya kashe sai Allah subhanahu wata'ala babu dan adam da ke iya kashe mutum sai lokacin da ajalinsa Allah ya kaddara yayi wannan shine abin da muke koya babu wani abin da ke yi shari'a ba ta hada al-akhdhu bil asbab ba wato riko da sanadi riko da sanadi babi ne na akida dole kai aiki da sanadi na kariya akan kowane abu kamar yanzu a ce akwai covid-19 a yi aiki da face mask in za a shiga cikin public place wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci kai wanke hannunka da sanitizer ko ka shafa ko ka wanke da sabulu da ruwa da ke gudana duka ya yi ma'ana a ce wurin da ake taka ake wuce kar ka sa fiskar ka a wurin bi ma'ana ka sa kafet da ka aminta da amincin sa za ka yi sallah duka wannan abu ne mai kyau saboda me riko da sanadi ne na'am amma ba shi zai kare ka ba kariya ta Allah ce amfanin riko da sanadi kuma shine in mutum ya saka kansa a damuwa da gangan ya jefa kansa cikin halaka kuma wannan auren Allah ko da aikin na masu shahada ne shi auren Allah ba shahada yayi ba zai shiga babin wanda ya kashe kansa ne wanda kuma gangancin kashe kai wuta zai je shi to ne shine hatsarin mutum yana ga annoba ya saki a ce kana shi shi ba zai yi ba wannan zai shiga hatsarin da zai kashe kansa ya je wajen Allah a babin ya kashe kai masu kashe kai kuma sakamakon su baya da kyau kuma ga hatsarin ya samu cuta bai sani ba shi bai ma san ya kama da ita ba iya da lafiya har Allah ya sa ya warke bai sani ba sai zai sa wanda tijo dan shekara 80 yana da hawan jini ko iya da ciwon shiga shi kuma ta zama sanadinsa kaga a nan kuma gangancinsa ya kashe wani ma kashe wani rai kuma hatsarinsa ya fi ma kashe kan mutum nan saboda me saboda haƙƙin wani ne kuma akan mutum yanzu to sai suna wannan ɗabi'a mawadata su gudu talaka su zauna duk time da annoba ta zo haka ake yi sai a wani lokaci suka shirya da su talakawan da mawadatan da ta zo sai mawadata suka ce to duka mu gudu tare yanzu to shine suna guduwa tare sai Allah ta'ala ya ce su mutu suka mutu sai rayar da su da ya ce to yanzu na ku ya kubutar da ku tunda kun ɗauka wayen ki ke kubutar da ku to yanzu ya kubutar da ku saboda me a ka'ida ta sunna ta Allah subhanahu wata'ala da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine in annoba ta zo gari shine nagarin ba a so ya fita na waje kuma kada ya me kada ya shiga ciki to kaga sun kauce wannan ai akwai hadisi muttafaqun alaihi muslim rahmatullahi alaihi ya kawo shi a hadisi na 2772 da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace idza sami'tum bihi wa huwa fi ardin wa huwa fi ardin fala taqdumu alaihi wa idza فلا تخرجوا فلا تقدموا عليه واذا انتم به فلا تخرجوا منه فرارا annabi yace idan kuka ji annoba a wata kasa ku kuna waje to kada ku shiga in ku kuna ciki kada ku fita ku ce za ku gudu so shi sa idan annoba ta shiga wani gari wannan karantar musulunci ne sai a killace abin abinda ake cewa lockdown shi na ciki kada ya fita na waje kuma kada ya me kada ya shiga kaga abin da ake yi a duniya sunna ake ba a san mu an karantar da mu shekara 1400 da yan kai ba yanzu abin da WHO ke faɗa a rika lockdown a yi restrictive movement ai karantarwan addini ne to da abin da suka yi sai saba wa sunna ta Allah subhanahu wataala sai suka dauka dabara suna kubutar da su sai sa Allah ta'ala ya ce alam tara ba ka yi dubi ba kaga istifham ne saboda alifun da yazo lam din kuma kaga kaman menene a na'am kaman nafi yake ana koriya ba ka yi dubi ba kaga tara shin ya daukan alam ta alam ne ko alam tasma ko kuma alam tanzur saboda duk inda ka ga tara na iya zuwa da abu ɗayan uku ko ya zama alam ta alamshin ba ta sani ba in ilimi ne ko kuma alam tasma in ji ne ba ka ji ba ko kuma alam tanzur in gani da ido ne ba ka gani ba amma a nan za mu fassara shi da cewa alam tanzur ne ba ka gani ba na'am me dalili saboda idan tara kuma ila ya zo bayan kara to iya nufin ka ɗaga ido ka kalli abu ne shine alam tara ila ba ka yi dubi zuwa ba kaga ila din shine ga abin da za ka kalla so zuwan ila sai ya zama alam tanzur ila ba ka yi dubi zuwa ga kaza ba sannan kuma tara din malamai suka ce to wani irin gani zamu yi da abin nan yanzu ba bidiyo da zamu iya kunna mu gani babu hoton aure kuma an ce mu gani yayi zamu yi mu gani suka ce ai an ru'ya tana biyu ne akwai ru'yatul fikir akwai ru'yatul ayn akwai ganin abu na ido shine na daga ido na na kalli wuta a nan na daga ido na na kalli kamera in daga ido na na kalli qur'ani da ke gaba gare ni in daga ido na dauki tissue paper to kaga wannan shine me shine ru'yatul ayn na gani shi yasa na taba ko na dauka ko na kalla sannan kuma akwai ru'yatul fikr shine gani na tunani wato intellectual viewing na abu ba wai physically ba shi da abin ka taba gani ba amma sai intellectually a cikin memorin ka a tunaninka sai ka sawwara to Allah iya nufin tunda bamu gari da ida ba to mu sawwara kista ga wani gari na mutane Allah ya tsura musu annoba daga lokaci zuwa lokaci mawadatan na guduwa su bar talakawa talakawa suka dauka talauci sa suke muka ba su da kudin guduwa mawadatan suka dauka wayo suke kubutar da su sai suka haɗu gaba ɗaya suna fita a ƙauyen sai Allah ta'ala ya ce ku mutu sai suka mutu to kaga kenan sai ka kalla a tunaninka tunda idonka ba zai iya gani ba ba abu ne da ya faru bane ka ce ga garin ko ga bidiyo din bari na kunna na gani to ya zama kenan ana so mu kalla ne kallon tunani ba kallon kwaya fido ba to kaga kallon tunani yana da alaka da me da intellectual tunani ka tuna ka sawar abun ka kaddara ko ka kaddara a wani ƙauye kusa da ku ya faru ka kaddara ga mutane na fita gaba ɗaya ga abin da ya faru to wannan sai sa ka fahimci kisa mafhum tayyib don haka alam tara ila alladhina kharaju zuwa ga waɗanda suka fito min diyarihim kalmar diyar jam'i ne na darun darun shine gida diyar kuma jam'u taksir sai zama ma'anarsa gidaje so ko ka ce diyar ko ka ce buyut so za ka yi cewa ai bi ma'ana kharaju min buyutihim suka fito daga gidajensu wahum alhali su ulufun dubbai ne uluf jam'i ne na alfun alfun dubu alfaini ko alfani dubu biyu ulufun kuma jam'i su amma sai malamai suka ce tun da aka ce dubbai wasu suka kawo daga malaman ƙur'ani irin da cewa adadin su dubu hudu ne rahimahullah wasu daga ciki irin su sai dubu musayi suka ce sun kai dubu takwas kauli ɗaya na ibnu abbas ya kai cewa sun kai dubu tamanin sai malamai suka ce fahimtar cewa sun kai dubu tamanin shi zai fi ɗaukan ma'anar aya me dalili saboda in ka gina jam'i akan ulufun iya nufin siga ne na jumu'ul kasara wato iya nufin jam'in mai yawa ne saboda a larabci ana iya gina kalma akan karamin jam'i ko babban jam'i sun kace dubu hudu to dubu hudu adadin bai kai a gina shi akan siga ta jam'i mai yawa ba dubu takwas bai kai ba amma riwaya ta ce dubu tamanin to abin da ya kai tamanin ya kai a gina sigar jam'in akan abu ne mai yawa to da haka kira tunda an ce ulufun iya daga cikin sigogin jumu'ul kasira to da ka tamanin din ya fi dacewa bi ma'ana adadin su kaddara garin sun kai 80,000 mutane sun kai mutum dubu tamanin to kaga a wani wuri ya kai karamar hukuma sai ka kaddar kenan watakila mutanen wani lokal gamban ne sai ka kalla amma ba sai ka gani da ido ba sai ka kalla da ne da tunaninka da basirarka tunda kallo ne na tunani mafu tayyib haka su dubbai ne sun fita hazar al-maut kallan al-hazar anan shine al-khawf ai sun fita haufan maut saboda tsoron mutuwa Na amme dalili saboda ɗabi'ar ɗan adam iya da ƙoƙarin ya ga in akwai yadda zai iya kaucewa mutuwa yayi wannan ɗabi'a sai na biyu kuma addini ne in akwai abin da kai ka kauce wa wannan ba tare da kayan ganganci ba daidai ne mutum yanzu ya sai tsaye a kan hanya mota ta zo ta kaɗe shi saboda ya yi shahada a nan shahada ne bai zama shahada ba ya kashe kansa ne amma lokacin da Allah ya kawo wata jarrabawa ya zama mutum ya ɗauki matakan da ya dace ya ɗauka ta kama shi to a nan sai ya zama kuma ya yi shahada yanzu kamar asabun annoba hadisai da dama sun tabbatar da mutuwar annoba shahada ne amma wanda za a ce ya yi shahada malaman sunna suka ce ne wanda ya ɗauki matakan kariya amma yanzu a ce in rika wanke hannu sai in ce ba zan wanke ba in sa face mask in ce ba zan saka ba in mutum zai yi tari kusa da kai ka yi kokarin kaucewa sai mutum ya ce ba sai ana tari sai kai bakin sai bude ya kuma sheka duk abin da aka ce kada a yi ce shi zai yi a wanke hannu an taɓa wani abu ya ce shi ba zai ba ya ki wanke sai ya ci abinci da hannun sai mutu za a ce shahada ne wannan sunansa ganganci waye za a ce shahada ya bi dukkan matakai da shari'a ta ce a yi al'akhadu bil asbab shine mutum ya ɗauki matakai da zai iya ai mun san kisosi da dama ke na akhadu bil asbab ga balarabe kawai da manzo Allah ya gan shi da raƙumin sai ya ce masa daure shi sai ce a ya dogara ga Allah ba sai ya daure ba Allah ne zai kiya mara kuma annabi ya ce a'a sai ka daure tukunna ka dogara ga Allah kaga daure wannan ba wayansa ne, amma in ka daure sai ka ce na dogara ga Allah amma ba za ka bar dabba tana yawo ba kuma ka ce ka dogara ga Allah zai kare ka sai ka yi kokarin ka in mutum ya bar gidansa a buɗe a dare ya ce muka ce mai hasi ya dogara ga sai mu a ku ka kulle kofar gidan sai ka koma gida ka ce ka dogara ga Allah kulle kofar gidan shine kayan riko da sanadi sannan sauran sai ka dogara ga Allah mafhum tayyib haka suna tsoron mutuwa fa qala lahumullahu sai Allah ya ce mutu ku mutu kalmar mutu fi'ilul amr ne wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu antum ku mutu sun ma'ahayahun sai rayar da su balagar qur'ani ne akwai wani abu a nan wurin da za mu fassara bai fito fili ba amma qur'ani saboda iya magana haka ya gawo in ka ce mutu ku mutu an ce mana sun mutu ba faɗa ba don haka sai ka ce faƙala da kuma mutu famatu sun ba a hayahu sai allah ya ce ku mutu sai suka mutu sai kuma ya rayar da su kaga balagar mutu sai suka mutu sai aka za zaka tafsirin shine fa qala lahum Allahu mutu famatu thumma ahyahu kaga mun ce fa me yasa muka ce fa saboda sanda aka ce mutu tukunna suka mutu za ka sai mu adafi da fa'un ba wawun ba dan ya amfanar da jerantawa na biyu famatu thumma ahyahum thumma kuma iya nufin bayan lokaci mai tsawo shine kenan bayan sun mutu sanda suka dauki lokaci mai tsawo wani wuri aka ce suka yi shekaru a mace sai Allah ya rayar da su sai yake to ina wayan naku baya ga wannan sai mu tambayi kanmu qur'ani ya karantar da mu anan idan muka kaddara babu su aka samar da su da halittar su sai aka ce su mutu anan suka mutu sai aka rayar da su ga kuma mutuwa da suka yi ta ƙarshe sannan za a tada su a kiyama ya zo mutuwa nawa kenan anan ya zo mutuwa uku amma a ƙur'ani a lafazin ƙur'ani abubuwan da Allah ya kira mana shine mutuwa biyu ake yi a rama za ka iya kawo mana misali ɗaya ko guda biyu gwargwadon abin da ya saboda قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون جزاكم الله خيرا آية فرقوا يا ذا سورة الغافر آية تقوى شادية سيتبيو سورة البقرة آية أشرين تقر محل الشاهر الله تعالى يتي قالوا ربنا أمت نسنتين يا الله كات لو يكم مصوبيو وسنمي wa ahyaita nasnatayn ka kuma rayar da mu sau biyu kaga mutuwa nawa ake biyu ne aya ta biyu a bakara ta 28 kaifa takfuruna billahi ya kuke cewa Allah wa kuntum amwatan kuna matattu sai me fa ayakum thumma yumitukum sai kuma ya rayar da ku thumma yuhyiku kuma zai sai ya kashe ku kuma zai rayar da ku thumma ilayhi turja'una kaga a waɗannan ayoyi guda biyu da gashin ta 11 da bakara ta 28 Allah ya kira mutuwa biyu ne da kuma tashi biyu amma in ka irga da wannan ya zama mutuwa uku da tashi uku me mutuwar farko lokacin da babu mu Allah ya kira wannan zangon sunansa mutuwa wa kuntum amwatan fa ahyaakum lokacin da aka halicce mu aka haife mu ya zama an rayar da mu babu bu mutuwa haifan mu da rayuwa shine rayuwa muna wannan zangon sannan kuma Allah ya ce zai kashe ku shine mutuwa da ake akai mutum makabarta zai tashe mu kuma a filin kiyama kaga ya kira mutuwa biyu rayuwa biyu na'am in ka koma sha dai a gafir din aya ta sha ɗaya a matta nasnatai ne rayarwa nawa mutuwa biyu wa ahayaita nasnatai ne sannan rayarwa biyu amma in ka irga da wannan babu su Allah ya halicci mutanen sannan ya kashe su da za su gudu a garin mutuwa ta biyu ya rayar da su rayuwa ta biyu mutuwar da za su yi ta ƙarshe ta barin duniya ta uku tashin su a filin kiyama ce kuma tashi na uku malami suka ce to ya zamu yi wannan ayi suka ce wannan hukuncin da abin da Allah ya musu shine Allah ta'ala ya nuna musu cewa shi al'amarinsa bayan abin da ya halitta na ɗabi'a da aka sani na yau da kullum Allah ta'ala in yana son abu yana iya yin duk abin da ya so zai iya kashe mutum sau ɗari ya tayar da shi a babin wa'azi zai iya ɗaukar ran mutum sau dubu ya rayar da shi saboda me saboda al'amarinsa kawai kunne ka ba mu misali بديع السماوات والأرض إنما وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كن فيكون قد تكفني القرآن أما تدوكو إنما أمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كن فيكون ne a Qur'ani amma da muke bayani wannan ya fi dacewa saboda inna ma amruhu din akan amruhu muke magana wannan ta zama ta yasin ta 82 inna ma amruhu abun sani kadai al'amarin Allah idza arada shay'an in yana son wani abu ya faru kaga anan ai irada ce ta Allah ya so ya faru ne kawai sai ce kun kasance fa sai ya kasance kalmar kun kasance fayyakunu sai ya kasance sannan kuma akwai tambaya nan yanzu duk abin da Allah ya ce su faru zai masa kunne ko kuma wani abu yake fada ya ce bai kun fayyakunu sau takwas a ƙwar'ani kasance sai ya kasance malamai suka ce kun din nan mujimal ne ba wai kowane abu ne zai ce kasance sai kasance ba yana aiki da kalmar ne yanzu anan da ya ce mutu kalmar mutu din shine kun din fayyakunu sai suka shine sai suka mutu Shi ne kun fayakun ɗin, ba wai ko me sai ce kun ba a kalmar yake fada in yace mutu to ne kun din kaga kun filin amri ne famatu ne fa yakunu mafhum tayyib to sai zama shi ne ma'anan kun fayakun, don anan mutu yace bai ce kun ba ba ka kun nan ne fayakunu kuma sai zama me na'am sai zama kuma fayakun shine sai zama famatu din misali akwai hadisi ko da a cikin sahihu abi daud su hakiki sheikh muhammad nasir rahmatullahi alaihi hadisi na 4700 da nabi ke cewa da Allah ta'ala halicci alkalami sai ya ce masa ukfu yi rubutu sai alkalamin ya ce me zan rubuta sai ya ce ka rubuta duk abin da zai faru har gobe kiyama kaga ai ba ce masa ya kun ba cewa ya uktub kaga kalmar uktub yi rubutu shine ma'anan kun din to da ka ma'anan kun din ba wai komai so da yake kun ba uktub yi rubutu to shine kun din mutu ku mutu shine kun din bi ma'ana kunu amwatan famatu thumma ahyahu to ka wannan mutuwa uku kenan suka yi ka wancan mutuwa biyu su ne mutuwa ta ɗabi'a babu bu mutuwa ne an samar da mu yanzu za mu ƙara rasuwa mutuwa ce a tayar da mu rayuwa kaga mutuwa biyu rayuwa biyu amma wannan ya shiga tunda mutuwa uku da rayuwa uku ne ya shiga babin innama amruhu idza arada shay'an ay yaqul lahu kun fayakun haka wannan an musu wani ƙarin mutuwa da tayarwa dan ya zama wa'azi zuwa gare su mafhum tayyib tafsiri na biyu kuma suka ce a'a ai bacci ma suka yi Allah ta'ala ya rayar da su suka yi bacci Shi ne don Allah ta'ala yakan ɗauki ranmu a mutuwa kuma yakan ya daukar ranmu a lokacin da muke muke yin bacci الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى في ذلك لآيات لقوم يتفكرون wannan cikin suratul zumar kenan aya ta 42 muhallu shahid Allah ta lake sai Allahu ya tawaffal anfusina mautiha Allah yake ɗauka rayukan mutane lokacin mutuwarsu wallafi lamta mufi manamiha wanda kuma ba mutuwa bane ba ajali bane a bacci kaga sai ce ya dauki rai a bacci su za ka shi bacci da bahaushe ce kanin mutuwa ne to daidai ne kaga wallati lam ta musi su fayimsiku lati qada alaiha al-maut wa su da ukhra ila ajalin musamman wanda Allah ya kaddara ajalin ya yi wani daga kwanciya bacci ma baya farkawa ya shiga daki ya kulle ya kwanta da safe sai an balle me dalili daga nan sai a wuce da ran ba za a dawo masa da shi ba shi yasa relationship tsakanin gangan jiki da rai a lokacin da ake bacci al'amari ne na abubuwa da yawa gaibiya ne Allah ne kada ya sani binciken batulu ya gagara gane wannan abin har yanzu sai dai ai ta kame kame saboda in ka duba ya wuce tunanin mutum misali mai sauki mafarki mutum yanzu ya kwanta a nan wurin muna tare a nan ana rekodin ni da arama muna tafsiri sai mai rekodin ya yi bacci yanzu a baccin sai ya gan shi a mafarki cewa yanzu gashi nan a gindin ka'aba yana dawafi mu muna wurin ba inda yaje ga jikin amma kuma shi tabbas ya ganshi a kaba sai ya farka sai haka sai ga babu kaba tukunna a lokacin yake gane mafarki yake yi sai aka yi mutumin da ke kwance tafi saudi ya ga kaba mu ba mu gani ba wani zai iya kwance a nan ya yi mafarkin gashi a jeji zaki na jinsa iya ta gudu ya yi ta gudu ya haɗa zufa da ƙyar yana ƙoƙarin ya tsira sai farka in ya sai ce alhamdulillah ashe ba a jejin yake ba kuma ba zai ba mu labari mu kare tashi ba na'am ka duba wani irin alaka to ka Allah subhanahu ta'ala na ya daukar ran mutum a bacci shi ya yace wallafi lam mu fi manamiha amma abinda ayata nuna shine cewa mutuwa suka idan me mutu yace kalmar mutu ya fi dace da cewa mutuwa suka yi ta hakika so da ka ayat ta fi goyon bayan sun mutu don a maganganun da ya zo a tafsiri kashin su ma ya lalace daga baya Allah ta'ala ya rayar da su kashin wannan ya haɗu da wannan wannan ya haɗu da wannan annabin su na gani aka haɗa kasusuwar su Allah ta ya ce ku tashi suka tashi suka ga komai ya canja yanzu kakanninmu da suka rayu shekara 150-200 a Najeriya idan suka da suka ga gidajensu da suka rayu yadda wurin ya zama ai abin da ba su mamaki su zo su ga jejin Abuja a ce gari ne a zo a ga Gombe a ga Bauchi misali su tafi su ga Maiduguri su zo su ga Kano su ga Kaduna misali ba za su iya fahimta ba saboda waɗannan garuruwan shekara ɗari biyu idan ka zo za ga haƙiƙa ƙauyuka ne na haƙiƙa wasu ma a lokacin babu filmin a cikinsu akwai wanda sun daɗe amma akwai garuruwan da ba su ma kai shekara ɗari biyu ba mafhum tayyib inna Allah lalle Allah la zu fadilin falala ne la zu fadilin ai bi ma'ana sahibul fadl Allah ba abuci falala ne alan akan mutane wannan alal nas ke bayyana cewa halalan Allah a duniya tana shafan wanda ya imani da shi da wanda bai imani da shi ba shi yasa yace lagu fadlin alal nas al fadl bi ma'ana an ni'ima Allah yakan iya ni'ima a duniya ga mumini da wanda ba mumini ba ga mai imani da mara imani ga wanda yadda da kadaituwar Allah da wanda bai yadda ba na'am amma a lahira falalasa ga wane ne ga mumine ne kadai to inna Allah inna allaha lazu fadlin ala nas ay ala almuslimina wa ghayril muslimin ala al-mu'minina wal kuffar falalan Allah a duniya tana kan musulmai masu imani da marasa imani amma a lahira kuma wannan ya keɓanta ne kawai ga muminai walakin na sai dai a ce abin da ya mutu falala ne me yasa ya zama falala shine ya musu wa'azi a aikace na'am ya musu wa'azi a me a aikace wa'azi a aikace iya da tasiri wani lokaci abun tsoro kadai mutum zai gani a rayuwarsa wallahi sai zai gyara alaka tsakaninsa da Allah wa'azi ne mai girma mutum da rayu a duniya a kashe shi a kuma ta da shi ya kuma tabbatar da cewa shi din ne ya ƙara dawowa kuma ya ga wurin nan shekarun sun wuce abin da hankali zai kama shekara ɗari ne ko ɗari biyu kuma Allah su wata ala ya dawo da shi ya ishe shi wa'azi in ka ɗauki littafin abu na ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi ya ishe mutum wa'azi wani mutum an same shi yana cikin sabon Allah da yawa na'am me ke faruwa wata rana sai ya kwanta mafarki kawai sai a mafarkin sai ya ga cewa an zo filin kiyama za a tashi da aka tashi a filin kiyama kawai sai da gashi ya zo zai hau kan sirabi ya ketare wannan sirabi da yake a min ash-sha'ri wa ahaddu min as-sayl sirarantansa ya fi gashi kaitinsa ya fi bakin takwabi haka kowa zai taka ya hau ya ketare sai waɗanda Allah ya musu ni'ima ya tserar da su kuma karkashin sa wuta ne duk wanda ya taka ya faɗi ya faɗa wuta yana taka fa zai fara takawa saboda tsoron abin da ya gani na sirabi da kirgitan da ya shiga so sai farka a bacci matashi ne ya kwanta dukkan gashin jikinsa baki irin firgita ya a mafarki da ya tashi da safe sai zama duk gashin ya koma fari sol babu bakin gashi a jikinsa duk abin da yake na laifi daga nan ya gyara saboda me a mafarki yadda abin gafi filin kiyamun ba wasa ba ne abu ne yake na hakika wani ya yi disabirin wannan mafarki shi ma Allah ya shirye shi Sheikh Muhammad Nasir da Dinin Albani rahimahullah yake haka ito gissarsa akwai hadisi da ya tabbatar mun yi magana akan giya mun yi magana mai tsawo akai akan wanda ya sha giyar duniya ba zai shafe mai ta lahira ba ko da ku Allah masa rahama zai shiga aljanna a wani zango ya zo fi cewa an kawo giya a aljanna an zazzauna ana ba mutane za su sha ana bi ana raba zai karba sai aka tsaye da shi annabi da ya ce wannan ayya shi a duniya kada a bashi a wuce A kan wannan ya daina shan giya don ya ga abin gashi nan ya kidan yana so amma an hana jansi ta a duniya wannan yana shan ta ta za bari ya sha kuma a nan wurin so duk wani menene falala ce ta Allah sai maka wani abu da ke da alaka da rayuwa ko mutuwa ko ya ito maka kiyama don me don ka gyara tun kana duniya rayuwa da muke ciki babu tabbas akwai karshen ta ko ba komai kakannin kakannin ka sun rasu ba zai ka tabbata ba dole rayuwa tana da karshe kuma kai ko kana kokwantan kiyama ka je tabbatar da cewa babu wanda ya mutu ya dawo to kai ka tabbatar an shiga wata rayuwa in dai babu wanda ya mutu har yanzu ya dawo to ai kasa akwai magana kuma tun farkon duniya tafiya ake har yanzu ba a samu wanda ya je can yayi bala'i ya dawo ba kuma har yanzu ba a samu mutumin da ya hana kansa ya mutu ba wasu sun rayu shekara dubu goma dubu ashirin amma har yanzu a rayuwar mu babu wanda ya rayu shekara ɗari biyu da hamsin in ma na yana hana mutuwa da ya dace ya hana shi in dabara na hana ya dace ta hana shi in karfi na hana da wani bai mutu ba in kuɗi na hana da wani bai mutu ba in ilimi na hana da wani bai mutu ba duk wanda suka yi fice a alheri da sharri sun mutu mutuwar ta gagare su to ni da kai ma dole za mu mutu wannan ba makawa ba dan adam da zai saura ba ita mutuwa ce abin tsoro ba mai za a tara bayan an mutu shine abin tsoro sai dai walakin na aksarin nasu la yashkurun da yawa daga cikin mutane ba su godiya akan ni'imomin Allah da ya mutu. ko a yanzu rayuwar da ake ci godiya ga Allah ta yi karanci gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya hakaito mana kissar gidansa a Qur'ani hadisai da dama sun hakaito mana in ka duba rayuwar da muke ciki a yanzu sai ka ga cewa butulci ga Allah shi yayi yawa shi yayi yawa butulci ga Allah saboda me mafi yawan complain da mutane suke na damuwa wallahi abin dadin da ake ciki a duniyance ya ninka gidan fiyayyen halitta sau ɗari na na Aisha radiyallahu anha take cewa a gidansa ana yin kwana 60 ba a dafa abinci ba 60 days ba a taba kura wuta aka dafa abinci a gidan ba a kan me ake rayuwa ta ce sai dai a samu dan dibino da ruwa wani lokaci makwabta su dan san mana nonon rakumi mu sha kwana 60 ba a dafa abinci ba don Allah akwai mutum da ke fita nema ya kwana 60 a gidansa ba a yi girki ba amma yana fa gidan yan halitta ne gidan da ya fi duk gidajen duniya daraja a wurin Allah amma Allah ta'ala ya dora masa wannan jarrabawa mafhum tayyib Allah ta'ala ya samu wanye lafiya na'am wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allah samii'un 'aliim wa qatilu fi sabilillahi ku yi yaki a tafarkin Allah wa'alamu ku sani annallaha lalle Allah sami'un mai ji ne alimun kuma mai ilimi ne wa wannan kuma umarni ake yi a baya na yi magana cewa ayoyin da Allah ta'ala ya umarni da yaƙi za ga mafiya yawa suna dawa kan abubuwa biyu na farko don kubuto masu rauni da ake azabtar da su wato ku the oppressed ana gallaza wasu azaba ku je don ku kwato su na biyu kuma shine ku yi yakin masu yaƙar ku don ku yi defending kanku to kaga wa qatilu wannan fi'ilul amr ne wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu antumul mu'minuna kaga mu'mine sune fa'ilai wa qatilu al fi sabila wa za a yaka anan ya zama mafulin biki an shafe shi to muna cewa ta jaraba shine mafulin biki yanzu Allah bai faɗe shi ba amma maf'ulun bihi din adam ma zaka iya nemo mana ayar da Allah ya kira waɗanda za a iya yaka a babin misali wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin akwai misalai da yawa a Qur'ani masu maf'ulun bihi wanda adam ma ya kawo cikin bakara aya ta 190 kuma mun yi magana a kanta a nan wurin a tafsirin bara mun yi magana a kanta tafsirin annur kenan so a nan kagan kace wa qatilu fi sabilillahi suwa za a yaka allazina yuqatilunakum to shine mafulin bihi kaga ku muminai ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku kaga shine yaƙi don self defense don kare kai a ko a dokar ƙasa a duniya self defense is allowed Shi ne mutum in zai iya kare kansa ya kare to a nan wurin ku muminai ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku don me don ku kare kanku ku yi ƙoƙarin kare kanku wa alamu ku sani annallaha lalle Allah sami'un shi Allah subhanahu wata'ala mai ji ne alimun kuma Allah subhanahu wata'ala mai ilimi ne kaga umarni bil kital a nan wurin amma sai Allah ya ce waɗanda suke yakar ku shine maf'ulun biki. wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum amma anan sai ce wala ta'tadu a bakara aya ta 190 kada ku yi ta'addanci kada ku ketare iyaka inna allaha la yuhibbul mu'tadina allah baya son na'am masu me masu ketare iyaka allah subhanahu wata'ala baya son su allah bai son me ketare iyaka self defense a addini ya halatta in kaga fitina zaka iya kare kanka ka kare a dokar kasa self defense ya halatta shi sa addini anan yace ku yaki waɗanda suke yakar ku don ku yi mai don ku kara kawunan ku shi sa babu wani addini da ke promoting zaman lafiya a duk duniya irin addinin musulunci shi sa ga anan wurin Allah ta'ala ya kawo cewa ku yaki waɗanda suke yakar ku don ku yi mai don ku kara kanku ko da kuma yaki ne fa akwai sharuɗa ba a yaki sai da me sai ƙarƙashin constituted authority sai authority da yake aka yi constitution ba haka mutane su haɗa kansu su je su fara kashe wasu mutane ba wannan ba haka ake ba dole zama akwai jagoranci akwai kiyada na biyu kuma wala ta atadu akwai ladubba ba kowane mutum ake zuwa a kashe ba ko da wanda suke yakan ku ne ba a taba mata da yara da tsofi ba a kona wuraren ibada ko da coci a musulunci ba a ce a je a taba shi ba ba daidai bane a musulunci ko da ko yaki ake ba a yi saboda me saboda musulunci yana mutunta wuraren ibada ko kuma wanne ne ko da su waɗanda mutane in dai wurin ibada ne ana toge shi akwai hadisai da dama akan wannan su yasa waɗannan al'amura mu rika gane su addini yana da tsari yin abu da muke ko muka yi idan ya zama kuskure baya ne da wannan abun ya zama shine addini addini yana da tsari addini ya kai kololuwa wajen protectin rayukan mutane da dukiyoyinsu kuma addini ya fi sha'awar ka yi wa'azi ka shiryar da mutane su fahimci addini darajar da lada da falala a wurin Allah ta'ala ya fi darajar ka kashe su a tahulci. wannan shirya ta su ribar ta fi yawa saboda in suka shiryu da kai da su ana fatan kun tsira duka kowa ke nan ana fatan yarfi zuwa ga aljanna Allah ta'ala ya kara mana fahimtar addini san yace inna allaha la zu fadlin ala nasi walakin na aktsara nasi la yashkurun nan yace wa alamu anna allaha samiun alim duka waɗannan ayoyi suna karewa da wata irin siffa da ke nuna mana yabo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah yana son a yabe shi Allah yana son yabo shi yasa a cikin hadisi Bukhari da Muslim Muslim rahmatullahi alai ya kawo hadisi din hadisi na 6991 annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace la ahad yushibbu ay yuhda min Allah babu wani wanda yake son a yabe shi akan ba ma irin Allah subhanahu wata'ala Allah yana son ka yi yabo yasa ko addu'a za ka yi bayan ka yi salati ka tsarkake zuciya sai ka yi mai sai ka yabi Allah Allah yana son yabo من باب المثال دوبا إذن أدعو أدعى النبي يوسف عليه السلام يكي أسكن سورة يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني wannan cikin suratul yusuf aya ta ɗari da ɗaya. misalin yabon Allah da Allah ta'ala yake so ayi annabi yusuf ya ce rabbi ya Allah taita ataitani ka bani minal mulki wani bangaren mulki wa allamtani min ta'wil da hadi ka ilmantar da ni wani ilimi na fassarar mafarki duk yabo ne fatirar samawati wal ardi Allah kai ka kirkiri halittar samai da kasai ba tare da ka kwaikwaya a wurin kowa ba anta waliyi fi duniya wal akhirah kai ne majibinci na duniya da lahira duk wannan yana kambama Allah ne yana yabon Allah ne yana fadanci bifo Allah subhanahu wata'ala da yazo addu'a sai ce tawaffani musliman Allah dauki rayuwata ina musulmi wa alhiqni bis salihin ka sadar da ni zuwa ga salihai Allah yana son a yaba shi idan zakai yi addu'a kar kawai ka daga hannu ya Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza ba haka ake ba ka yi wa annabinsa salati ka yaba Allah subhanahu wata'ala da sunayensa na isa da Allah yake da su shi Al-azizu ne shi alkahar ne shi kuma malikul mulki ne ka yaba Allah subhanahu wata'ala al'aziz ne shi alfatir ne shi duk waɗannan sunayen Allah ne shi albade ne ka yaba Allah ka kambama shi idan kai wannan in ka miƙa kokon bara cikin sauki sai ya amsa maka ko wajen mahaifinka ka je roƙo ai kana iya yi da ɗan fadanci in ka je wajen shugabanka ko mai gidanka ai ba su ke baka ce yi mun kaza ba wallo sai ka dan yi ta murmushi kaza kaza kaza san sai ka jefa magana haka ake yi to Allah subhanahu wataala fi bukatan haka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam 呃，不行。